kina ji na na Allah ji dana zuwa mata irin wannan in ki dalilin zaman canja abin na fi so ke rika zuwa gefen magariba duhu ya fara ko to ba masalla saboda ɗaukewar kafin mutane kuma kin ga yaron nan shi ma in ji tafi tun yamma sai cikin dare yake dawowa kafin nan kin riga kin wuce ba haka ba ne? yanzu mu zo mu shiga ya da muka saba shi ko yawa salamu alaikum salamu alaikum wai baba ni ne to to to alhamdulillah haka ne abu ina ga miki shi zaman lafiya kana son zaman lafiya a zakalin makota sun gane ko dole in kira kin ja miki kunne Ka wannan al'amari baba na mara ce kai ma bari ka shigo zai muku faɗin ga baki ɗaya yaron nan bello Eh. mai shago in eh. shi ke zokanar ta kwanaki ya kwace mata waya in haka ce ko <laughs> to da Allah da Allah ki hakuri ba kuwa ce ni ban ma santa a unguwar wallahi <laughs> ba kuwa ce ka kanuwa ta ce shi kan waka <laughs> kanuwa ta ce baba to amma ya na ganta haka na ganka haka na ka san zama biyu aka yi zaman Lagos da zaman Jabi Allah amma babu kuma ka shine ba tun da aka haife ni har nake ba ko a dangin ban taba ganin ta ba cewa ne ka ta bayyana kanta a yanzu saboda hayaniya da ke a cikin dangin mu idan ta bayyana sai a biya su ya zama hayaniya gaba daya Allahu akbar Allah kai ma ba ce yanzu na sanar da kai ba ka taba sanin garuwa ta bace eh wallahi abin da nake so kenan na Allah ne bene menene sunanta sunanta murja murja murja ce okay murja amma na ji hausar ta bai fitowa sosai to abin da aka haife ta a Lagos. Allah sai. Ah, wai kakanmu ya yi zaman Lagos ne? Ya yi zaman Lagos. Na yi kaka tsohon wannan iska ne. Ni ma ba ya zauna da ni ba jabi. Aba. Gidan Sodo. nan muka zauna. Kamar ya. To ni ma ba na zauna gidan nan ba. Aba. Na sha bagiya. Tsohon wannan iska ne ni ma. Na yi zama a Lagos. In ka sanga da hagu malo. Wasa da kura wasa da biri. ai lalacewa da na yi in ka kamar da Allah iskan cewa ya yi shi ba baba yanzu dai ga abincin na kawo ma daga abincin na kawo to to to da Allah ka zaga ya gidan su hajiya talatu waja a ci gaba da mata yasa yasa eh kaji ne suka fara cikin rijiya yanzu ta kira ni to ni na iya haka rijiya ne baba a ta ta da Allah to ai ni ba ta ta ni tsoron shiga rijiya ma nake Ka bari ya ai ba zan iya shiga rijiya ba a daure to je in ka sami yara su shiga su ta in ka bata ka ce ka dawo to yanzu na di bugi na ka ce ba ka sa cin abinci ne wallahi in ka ce mana zan ci ai zan ci in ta shi ka ce ka dawo je in dawo eh ka ce ka dawo baba ka ce abincin nan litinari na kana jima na siyo ma abinci ko hutawa ban yi ba balle ka ce kuma ta ce daga wata biya ta gurin malam bello ka so min gwanda malam bello da yake can kana akwai nisa sosai baba shi mana ce bin iyaye wallahi sau da amfani in ka tashi ka je yanzu ina zan fara zuwa ciki ya san rijiya zan je ba ba zuwa san rijiya tukuna na ga dai cewa kake kai bana bana son zama da kai muna fiye ga kullum idan ba tsine maka mata ta tsine min albarka what to ba ba gani ta zo mu shiga ta zo mu shiga